الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد المنبر المنير لدعوة دا لمرؤين كلام كويتو لمرأة دا كوينمو النساء طاهرات لمرؤين دا دي دا محاضرة الشيخ يوسف مرجلو أه، هنكنا أتلاتا سسبا إرغم واري قمنو كان غارا إركوين من دا أما هنكنا هيا كان أي بالمتشو نغغتي جنجر بون نيغبا إرما سلام والمو جنجر بون نيغبا إرما أما halirga te gaccau jingaro bon irga dari mai fote irga daru halirga te ga furga te ga te ga furga bai matani ga jingar da to irga salan matani ga ne irga salan chayan bon irme ga salan iqama bon kayan diyan bon amma halirga te ga salan wodi yan bon ijina dai o kan aga himin mu bai dine jingar ifo gati jingar alfagai ne jingar wa amantakala ibadatun zati aqwalin wa af'alin makhsusa alfagai ne jingar wa manti kala ibadanu kan gwanda haikan yangi gaci da haikan yangi gate ki na su banda kan aga sintin da kabaru yan ambanin da salamiya jingaro mani matakaran bai a wana bakacara da wani daraja a gaberi gumo zama amanti kala arsalama tarai wani ganji bero zama dinguna kan na ka kelmata shahada banda da barbanga fura salam tarai ganji kulsino kan gaberi ga to jingar hadda ni nuwar salamu haifu. fo bambata fo kan ga toni se jingariyan zama jingaro a wani beriyan wose da wani daraja se ka irko ga bingama waje bandi warin gama farlan dibu barai ba kalkana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ci ga kande nga be na iya bon no dinna ne jingaro na se ya dinga wuni anil chebe kan jingaro a ga beri kuma arsalam tarayra bal annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wato kuskanci ne misa fokase wolbi na sara aga wasu wasu ga koi ga jingar zanga madu lakal kanai zama madu lakal kanai jingar wo a wani baka cara ga bagumo zamidu hadisi kan imam muslim na filla ka annan muhammad sallallahu alaihi wasallam ne as-salawatul khams wal juma'atu ila al-juma'a wa ramadan ila ramadan mukaffaratu lima bainahunna annabi ne jingari zaguwa kan borgate jingarai gamara. da koi no mu jumma ka jumma da me hauga ka me hau iga bor ya fanda bor zunubai kan yango iga mara wati ne bor moru tali beri wadin wodin bannamu jingaro ga bor wona zunubai a ganin in bor zunubai tusu borse mani matka annabi na silman kai na fokar warma na misali fokar sai hadisi din kan imam al-bukhari da muslim na filla ka annabi ne ara'aytum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasil minhu kullu yawmin khams marrat hal yabqa min darnihi shay annabi ne wai no labari wai fahaman waino wai no labari Don mane bangu bata fono gwa aran rabur fo wane windo mayoga ga nyume bangora sori zari kul sorugu hal zibi foga cinda ga ga sahabe ne la yabqa min darni shay sahabe ne zibi kullo su cinda ga hamora ai kullo su cindi aga hamora barkan ga nyume sorugu manna di zibi kula annabi ne fa mithlu salawat al khams yamhu allah bihinna al khataya annabi ne yadin no jingari zago irkoi ga zunubi tusun dai mane matkan dinga nyumai zare ratsoro go zibiskin din ga hamura ya dinno din jingar ni na jingari zakuwa te igin ya fa ni wani zunubai zarura zunubai hatta yin kan ni gogate igin ya fanda jingaro amantikal harno kan irkoi wajiban di bore bo jingari zaguno kan nigate a wani sufura imin no sufurai waigo zamido hadisi ka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ni no labari hadiso din kan go sahihain ra annabi ne khiya khamsu sun wahiya hamsuna annabi ne jingari za guno amma a wani sufura wai guno hadisi fura ne hamsu salwa yaumi wallai jingari za guno kan buwar ga te cinin da zari ya dinga wani a bakan jingar a kunnin ga wani baka cara alfaka fogo gani wai jingar wa islam taraira danga a wani silman kaina danga dai bonno borga wani gahamura wata kulkan cini na bonka gahamu a gwanda nafa a sin da nafa nin su jingar nuwa wacce nomi haba amintu bai mi tinse in si jingar so ndi na bor bom patiga ka ga hamo kanga cindi na fofo no go ga hamo si ga hamo si ngai kote ya din no nin kan si jingar wal munim mi jingar hun kun suba ni si jingar ya din ga isilla sabo arsalama ira zama fayan kayan kan gonin da cafare gamara nga gati ni ga jingari si jingar din na jingaro na nin de kula mi cafar mo anda mi zano mane ni cinemi a gonda mo ni gonda mo a gonda ce ni gonda ce a gonda kamba ni gonda kambe to ifo no bo fayan kanga gati jingar jingaru wodin se bor haggoy nidi wodin se borma haggoy wodin banda hal borgate ga jingar har yan kan borgate kan ayne nga gati darijo danga cayan cayan wo amantikala harino walmo amantikala fiyanno kan ga cebe kan jingaro lokaco to cayan wodin mo hala ga tega tabbata hal borga ga tega cha arsalam taraira aga ciya borma ciya ijina a wani shartai ijina borma ciya arsalama ihin kanta borma ciya lakkal koni zanta mu ciya alboro boro su ca iguwan ta am ciya ni nina teno lokaco kan ne lokaco furo hinga te cayen kan sunna yaddanda igu wonta cayen wo am ciya da larabu cine dabor cadin wani cina ni cayen wo amante wodin banda har yan gono wone ti sharti guwa wodin banda har yan gono kan yan manti sharti yanno wodi har yanno kiga babor miti dimma ni tin sin da tali wani hay yenni ga kaga mai guna bar cayan ga kan aga bori duduwa amma Iji na ga ti cako ladan ga suban amciya adilinu zamu boray wona lokaco gano ga da lokaco zamu a cayan wani ga gunga jingar Gani ga gunga me da a cayan wani daga di gunga me hauda amciya adili hinkanta ina maciya bali jino kan baligai ba kan alfagai ne zanka kanto jiri iya mu a cayan gono in zanta alfagai ne amciya borno kan ga lokace bai aliman bil auqat cako asingate cako kan sitam bai kan sin da lokaci amma imam jarin sai cako taku itacen ta na amciya borno kanga wani jindaga bori da cabore gama amma manti ir walla da naydin kan bor sibe bora goga hino wala goga chano nimma alle ir koy dai mi bor yandi iguwanta wanta nga ti alfagai ne a maciya borno kan daga ba ga ca a maciya iga ba ga a mahanan gafun zibi bero gadi kaina i duwanta alfagai ne a maciya daga ca a makai ga ca a maciya borno kan su hinga kai ga ca alfagai ne iyan tawo ki gaba ca ko ga da goga ca amin da to hayya ala sala da hayya ala fala amin ga kan baidan ga hangaga a masiri kan warin da buwo lokacin kan jina gone hayya ala sala da hayya ala fala wadi manda cayan wa a wani siga matki ga chada in ga borga ne Allahu akbar Allahu akbar wodi borga ci sori hinka bon mana ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah in ga musori hinka ashhadu anna muhammadar rasulullah wodi mu borga ci sori hinka hayya ala sala borgaci sori hinka hayya alal falah borgaci sori hinka ga allahu akbar allahu akbar gani man banunda la ilaha illallah wuni nga gati sifa kambon igacha wuni nga gati sifa kambon igacha ega sikka nenir kai hada billahi tawfiq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh aram hangan sai wassalamu